وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي أشي قبل كرات اللتاف الشيء البخاري يومنا سافير أسبت عشرين شدة قوتا ذو القعدة hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1441 wadda sai daidai da sha takwas ga watan bakwai watan yuli kalandar ablashi shekara ashirin. muna cikin kitabu tauhid littafi na ƙarshe a jerin ƙananan littattafai ko casa'in da takwas ko da bakwai ko da biyar ko da uku ko da biyu ko casa'in daidai ko kasa da haka ko sama da haka da ke cikin sayar bukari ko makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba dubu bakwai da ɗari hudu da tara yau insha Allah za mu tashi farkon hadisi mai lamba ta dubu bakwai da ɗari hudu da goma daidai Allah ya taimake mai sa mu dace imam bukari Allah ya ji kansa ce babu kaunin lahi ta'ala babi da zai bayani game da faɗar Allah maɗaukaki da ya ce lima khalaqatu bi yadai ga abin da na halitta da hannayena Allah ina kalubalantar iblis shaidan mai isa bai yi sujada ga abin da ya halitta ba da hannayensa bayan ya yi umarni gare shi cewa yi sujada din gare shi قال حدثني معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسندي زوى أنس بن مالك ألا يقارى مسيدا cewa النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يجمع الله المؤمنين يوم القيامة kazalik Allah zai hada mutane kamar haka ranar tashin alkiyama fa sai mutane su ce lawistashfa'na ila rabbina da mun nemi ceto zuwa ga ubangijinmu karkashin wani mutum hatta yuri hana min na haza har zamanto ya hutar da mu daga yanayin da muke cikin nan saboda lokacin mutane wahala ta kai musu wahala an tara mutane domin tsayuwar kiyama domin yin hisabi kowa ya karbi ayyukansa ko sakamakon aikin da ya aikata a duniya don wahala sai wahala sai mutane su nemi ceto ko su yi tunanin neman ceto faya tuna adam sai su zo wajen annabi adam faya ƙulun sai su ya adam ya kai adam ama taron na Ba ka ganin halin da mutane suke ciki ne kai wani abu mana ka shiga kai wani abu a matsayinka saboda mai halakaka kallahu biye ne allah ya halitte ka da hannunsa wa afjada laka mala'ikata ya sa mala'ikunsa sun yi maka sujada wa maka asma'a kulli shay kuma ya sanar da kai sunan kowanne abu shafi' lana ila rabbina ka nemi ceto gare mu a wajen ubangijinmu hatta yurihana min na haza har ya hutar da mu daga yanayin da muke cikin nan fa yaqul sai annabi adam ce lastu hunak ba matsayina ba ne yanzu ba zan iya wannan abin da kuke nema ba wa ya zukur lahum khati'atahum a asab sai ambata wa mutane kuskuren da i walakin itu nuha sai ce amma ku je wajen nuhu fa innahu awwalu rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard shine manzo na farko da Allah ya tura shi zuwa ga mutanen kasa fayatuna nuha sai mutane su je wajen annabi nuh fayaqulu lasu hunahum sai ce a'a ni ma wannan abin da kuke neman yi ba zan iya ba wa yadhkuru khati'atahu allati asab ya faɗi irin kuskuren da yi wa Allah ina ga wannan kuskuren da yi yana sa iji nauyi ya je gaban Allah subhanahu wata'ala ya nemi ceton mutane tarcewa tun kafin ba duniya shi annabi adam da shi annabi nuh kowanne Allah ya ce ya gafarta masa abin da ya masa na kuskure sai ce walakin to ibrahim khalilar rahman sai amma ku ji wajen ibrahim daɗin Allah fa suna ibrahim sai mutane su je wa annabi ibrahim faya ya kulu lasu hunakun shi ma sai ce a'a wannan kam abin da kuke nema ban iyawa wa yazkur lahum khatayahum allati asabaha ya ambata musu kurakuransa da ya aikata walakin itu musa abdan atahu allahu taura shi amma ku je musa wani bawa ne da allah ya bashi a taura wa kallamahu taklima kuma yayi magana da shi baki da baki fayatuna musa sai mutane su je wa annabi musa fayaqulu lasu hunakum sai ce a'a abinda kuke nema ba zan iya ba wa yadhkuru lahum khati'atahu allati asaba ya ambata musu kuskuren da ya aikata wa ubangiji walakin isu isa amma ku je wa isa abdullahi wa rasula bawan Allah da kadan Allah wa kalimata kuma kalmar Allah wa ruha kuma ruhin Allah fayatuna isa sai mutane su je wa isa fayaqulu lasu hunakum sai ce nima ba zan iya abin da kuke nema ba wannan abin da kuke nema ya fi ƙarfi na walakin itu muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai dai ku je wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan wani irin bawa ne wanda gufira lahu ma kaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa da wanda ma idin kirta wanda yi da wanda bai duk an gafarta masa gabanin yi baya ya ne manzo Allah sallallahu alaihi sai mutane su zo mun fa an qalib sai in shuru in tafi wajen ubangiji fa sta'zinu ala rabbi nemi izinin gana da ubangiji na fa yu'zanu li alai sai mun izinin ganawa da shi fa idza ra'aytu rabbi qa'tu lahu sajida in naga ubangiji na muke ido hudu da shi sai faɗi ina mai sujada ma sha Allahu an ya da'ani. gwargwadon yadda Allah ya ga dama ibarna a wannan yanayi na sujada sun mayu li sannan a ce da ni irfa muhammad muhammadu daga kanka wa kul yusma ka faɗi abin da kake so ka faɗa za a saurare ka wasal tu'ta kuma ka nemi abin da kake nema roki abin da kake so za a baka shi washfa tushaffa ka nemi ceto za a baka ceto fa ahmadu rabbi bi mahamid allamaniha sai in gode wa ubangiji na da wasu kalmomi na yabo da zai sanar da ni su a wannan lokaci sun ma'ashba'u sannan mai to. fayahuddu li hadda sai keɓe mun wata iyaka fa udkhiluhum janna zai shigar da su aljanna thumma arji'u sannan in koma fa idza rabbi wa sajida in naga ubangiji na sai fada ina mai sujada fa yad'uni ma sha Allah an yad'ani sai Allah ya banna a cikin halin sujada gwargwadon inda ya so thumma yuqal sannan a ce irfa muhammad muhammadu daga kanka wa kun yusma faɗi za a saurare ka a jika wa sarki ka roƙa za a baka abin da ka roƙa washfa tu shafa kuma ka yi ceto ka nemi ceto a baka ceton ba ahmadu rabbi ni Muhammadu allama ne ya rabbi zan yi godiya ga ubangiji na da wasu kalmomi na godiya da yabo da zai sanar da ni su a lokacin ma ashfa sannan in nemi ceto fai huduli hadda sai iyakance mun wata iyaka fa wadda janna sai shigar da su aljanna sun ma'arji'u sannan in koma fa'i zara rabbi wa ƙa'atu sajida in na ga ubangiji na fatan mai sujada fa ya da'uni ma sha Allahu an ya da'ani sai ubangiji ya kyale ni gwargwadon abin da ya ga dama ina sujada sun mai yuqal sannan a ce irfa muhammad muhammadu dago kanka qul faɗi za a ji ka ana sauraron ka wasal tu'ba abin da kake so roki abin da kake so din a baka ka nemi ceto a ceto fa ahmadu rabbi bi mahamid allamaniha sai gode wa ubangiji na da wasu kalmomin yabo da godiya da zai sanar da ni su a lokacin sun ma'ashfau sannan in nemi ceto bayan hudu ne hadda sai iyakance mun wata iyaka ba wadda sanuhun aljanna sai in shigar da su aljanna sun ma'arji sannan in koma faƙo sai ce ya rabbi ma ba fiye finnari illa man haɓar tuhul ƙur'an ko wajaba alayhi hulu sai ya ubangiji ba wanda ya raguwa a wuta sai wanda qur'ani ya tsare shi kuma ainihin dawwama ta tabbata ta wajaba a kansa a cikin wuta ainihin su ne kaɗai suka rai na nabi sallallahu alaihi wasallam a nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya huruji minan nari man kala la ilaha illallah za a fitar ko duk wanda ya ce la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min alkhairi ma ya yazilu sha'ira a cikin zuciyarsa akwai abin da yake na alkhairi ma'ana na imani wanda zai daidai da ƙwayar komayya ko kuma zai daidai da filin gashin kai a nauyi to zai fita daga wuta ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ضره hakanan sannan za a fitar da duk wanda ita la ilaha illallah daga wuta muddin a cikin zuciyarsa akwai nauyin ƙwayar bur ta ainihin alkhairi a cikin zuciyarsa ma'ana ta imani sun mai hudu minan nari man ƙala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi ma yazun min alkhairi zarra haka nan wanda a zuciyarsa an samu abin da zai nauyin ƙwayar zarra na imani kuma yace la ilaha illallah to shi ma zai fita daga wuta wannan hadisin ya wuce a wurare da lafazai daban-daban kamar hadisi mai lamba ta 44 da hadisi mai lamba 476 da 6565 da wannan ainihin da eh, hadisi mai lamba 7410 dinnan to kuma zai sake zuwa a nan gaba an gane ku ya zo da lafuzza daban-daban to da haka ne sai ka hada lafuzza din sannan ne za ka fassara shi daidai misali nan da yake min khairin in ka ce alkhairi kowane iri na ya shiga amma abin da ke nufi min iman na imani saboda akwai hadisin da ya zo da wannan ma'ana din ko da wannan lafazin din to da haka sai ka tattara su sannan ainihin wato sai ka samu fassara wanda yake ita je ta hakika to sannan mahallu shaida cikin hadisin shine a can farkon hadisin da bayan mutane za su je wajen annabi adam alaihi salam su ce Allah ya halicce ka da hannayensa kenan Allah subhanahu wata'ala yana da hannu kuma wannan mas'ala ta zancen hannu ga Allah mas'ala ce wanda take tana da alaka da tauhidi saboda ya shiga rukuni na uku na nau'o'in hadisai tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya sannan tauhidul asma'i wa sifat wannan yana daga cikin wato wannan rukuni na uku na tauhidi wanda imanin mutum ba zai inganta ba dole sai ya yi imani da shi cewa Allah subhanahu wata'ala yana da suna yana da sahobi قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديثا قسنا جيزوا أبي هريرة الله يقارى مسيدا شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي يد الله ملأى hannun Allah cike ike da alkhairi la yagizuha nafaqa ciyarwa da Allah yake baya ba ta tauyar abin da yake hannun Allah sakha'ul layli wan Allah shine mai yawan kyauta da daddare shine mai yawan kyauta da rana ma'ana i kyauta a fili yayi a koyi ba shi da lokaci da zai ce wannan lokacin shi yake bayarwa banda wannan Aa a kowanne lokaci sakha'u ne shi mai yawan kyauta ne mai yawan baiwa ne mai yawan miƙawa ne wa qal manzo su kalbe ce ara'aytum ma an faka mundu khalaqa samawati wal ard kun san iya abinda ubangiji iciyar tun da ya halitta sammai da kasai ko ku sani abinda Allah ya tun daga halittar sammai da kasai fa innahu lam yagib ma fi yadi duk abin da ya ciyar din bai tauye komai bai rage komai daga abin da yake hannunsa ba wa qala manzala su ta take cewa arshuhu ala alma al'arshin Allah ina kan ruwa wa da al-ukhra kuma a ɗaya hannun nasa almizan a nan mizani yake suke ne yufid wa yarfa ina kaskantarwa ina dagawa ma'ana su ni din wanda za a ɗaukaka a duniya ubangiji shi yake ɗaukaka shi wanda kaga ya kaskanta kuma shi ya kaskanta shi farashi na kayan siye da siyarwa yau su daga gobe su fadi duka hannun ubangiji suke ran da duk iga dama sai ya daga ran da duk iga dama sai ya sauke Allah subhanahu wata'ala wannan aikin sa wannan hadisin ya wuce a wurare da dama idan za ku wuce iya tunawa kamar hadisi mai lamba 4684 da hadisi mai lamba 5352 kuma zai zo a nan gaba a waɗansu wurare mahallu shaida cikin hadisin nan da ya ce yadullahi mal'a hannun allah cike ike da kuma nan inda ya sake cewa lam yagir ma fi yade babu abin da ya roƙi iragu ɗaya wuyu daga cikin abin da yake hannunsa duk da yawa ciyarwar da yake yi sannan mahallin shahid na gaba a hadisin ya ce arshu alal ma wa biyadihi al-ukhra al-mizan wa yarfa ita ɗayan hannun nasa kuma akwai ko anan mizani yake sikeli kuma mun ji a wani hadisi da ya gabata cewa yadullahi ya kilta yadayhi yamin hannaye guda biyu gaba ɗaya na Allah duk dama ne kuma ba a sai ya kara masa kyau kasancewar su dama ga baki daya an gane wannan ita ce alaƙa ko abin da ake tabbatarwa allah ina da hannu kuma wannan ina da alaƙa da tauhidi dole sai mutum ya yi da allah ina da hannu hannu na hakika ba tare da ɓata hannun ba ba tare da tawilin hannun ba ba tare da kwatanta hannun ba ba tare da ainihin cewa ga irin yadda hannun yake ba ba tare kuma da kore samuwar hannun ba a yi masa wani tawili na daban a'a mutum ya imani kawai ila ta'wilin wala takyifin wala tamthilin wala tashbihin wala ta'til wato waɗannan abubuwan guda biyar dukkan ne sance su gaba daya karkai tawilin hannun kace a da kace hannu ana nufin karfi a'a ka kyale Allah ya magana ina da karfi inna Allah huwa ar dhul quwwa al-matin Allah shine mai yawan amsatawa ma'abocin karfi da haka in yana nufin ya ce karfi ya faɗa babu wani zancen aliyadda ana nufin karfi ne kawai abin da ake nufi hannu haka manzan Allah ya fassara kenan sai ka kyale a inda ya fassara shine sai ka tsira haka nan karka kwatanta hannun da na wani dan laisa ka mislihi shay ba wani wanda yake daidai da Allah duk abin da ka gani ko ka ji na sifar Allah to kada ka hada shi da abin da ka gani na daga irin wannan sifar in an yi maganar Allah yana da hannu ka taba ganin hannu ko ma hannaye barkatai to kada ka taba hada hannun Allah da wani hannu hannun Allah ba irin wanda ka taba gani ba ne matsalar ita ce ba a taba ganin Allah ba balla tana ce ga irin hannu ba wanda ya taba ganinsa saboda haka sun da ba wanda ya taba ganinsa ba wanda zai iya cewa ga irin hannun ai kuna gane shi nan sai a bari ya ce ina da hannu manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ce ina da hannu ya fassara hannun da hannu haka sahabban su suka tafi mutanen kirki da suka biyo bayan su ka tafi akan haka nan haka nan kada ka matsala hannun akwai a tsakanin tasbih da tanzih tasbih kwatantawa kamar ainihin ka ce hannun nasa kamar hannun wani tamfil ka misalta hannun irin ko kamanninsa ko abin da ya kama da wannan a'a tashbi wato ka san wani abu ka kwatanta wannan din da wani abu shi ake cewa da shi tashbi kamar yadda muke da cewa ilimin balaga ainihin a balaga akwai abin da ake cewa da shi tashbi tashbih misali ka san zaki ka san zaki dabba ce mai karfi ka kwatanta wani da cewa yana da karfi kamar zaki to karka irin wannan tare da Allah masalawa ka zo ka kwatanta ka ce kamar hannun nan naka ko abin da ya kama da haka ka ce kamar haka na Allah yake ko kuma ka ce gashi ina da kaza ina da kaza ina da kaza wannan ba aikin ka bane mai aikin bai yi bayani ba Allah bai yi bayani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba a irin wannan detail din saboda kada ka ce za yi haka nan babu wani magabaci na kware da aka samu ya irin haka to kada ka yi to sai kuma ka je mataki na gaba kar ka yi tafiye ka kwatanta ka ce ga kaifiyar hannu. kamar yanzu an taba shi zai ji zafi ko sanyi ya taba shi zai ji sanyi in an yi kaza dan ne baka sani ba saboda haka sai ka bari sai ka je mataki na ƙarshe kar ka yi ta'zir kar ka kore sabuwar kasa gaba daya ka ce shi ba fari ba shi ba dogo ba shi bai da hannu shi bai da kafa shi bai da baki shi bai da harshe shi baya ciki shi baya waje shi ba kaza ba shi ba kaza ba sai dan ka hada su zai zama to babu to kana kore Allah kenan kuma gaba ki daya saboda haka zaman lafiyarka kawai Allah ya ce yana da hannu ka ce yana da hannu manzo Allah ya fassara hannu da hannu ka yadda ka fassara hannu da hannu shikenan ka huta to tauhidin ka ya tsira kenan kuma ita ce hikima da ta Imam Bukhari sai ka waɗannan hadisai guda biyu a jere hadisin da ya gabata manzo Allah sun ya ce za a fitar da wanda aka samu da daidai kwayar zarra ta imani a zuciyarsa daga wuta kuma ya ce la ilaha illallah to sai kawo maka wannan na daga abin da zai sa ka samu wancan alfarma ka samu wancan ceto shine ka yadda da duk sifofin da Allah yake ina da su ya ce yana da hannu ka yadda ina da hannu babu ruwanka wani iri ne yaya ike me ike yi da shi ko kaza ko kaza babu ruwanka Allah ina da hannu ina da hannu haka manzo Allah ya fassara ka fassara shi haka ka wuce to shine ko mutum ya samu matsala ranar kiyama ina da wannan imanin Allah subhanahu wataala zai sa a cece shi Allah muna roƙon ka dafin قال حدثنا مقدم ابن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانا حديث لسنة ديزو عبد الله بن عمر الله يقارى مكي الداشي لما يكونسا لقى منزان الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه الله سبحانه وتعالى zai danke ƙasa ranar tashin alkiyama sammai kuma suna nannada a hannunsa na dama sun mayakul sannan Allah ya ce anal malik ni ne sarki a wata ruwa ya ce aina mulukun duniya ina sarakan duniya rana ba ne magana duk sarki wannan rana bai magana ce shi sarki rawahu sa'id an malik wannan hadisin sa'id ya ruwa shi daga malik wa qala umar bin hamza sami'tu saliman قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا umar dan hamza yace ji salim yana cewa na ji abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa daga annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan hadisi wannan hadisi ya gabata a wurare kamar hadisi mai lamba 394 da hadisi mai lamba 7404 kuma zai zo a nan gaba insha Allah to mahallu shaida ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai danke kasa ranar tashin alkiyama da mai ake zanke abu shine da hannu saboda haka Allah yana da hannu shine abin da ake tabbatar wa mutane shu'aib an zuhri qala akhbarani abu salama anna aba hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu yaman ita shu'aib ya bamu labari daga imam az-zuhri daga ita abu salama ya bamu labari cewa abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kabiru al Allah zai danke kasa wannan hadisi shi ma idan kuna iya tuna ya wuce a baya kamar hadisi ne lamba 4812 da 6519 da 7382 قال حدثنا مسدد قال سمعت يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه وأن حديث بسند يزو عبد الله بن مسعود الله يكارى مسعدنا أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شو يهودي يا زوجا النبي صلى الله عليه وسلم سيدي يا محمد يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع الله zai rike kasa ainihin sammai da ɗan yatsa ɗaya wal arzina ala ƙasa kuma da ɗan yatsa ɗaya wal jibala ala duwatsu a ɗan yatsa ɗaya wal shajaru ala isbi' sannan bishiyu akan ɗan yatsa ɗaya wal khala'iqa ala isbi' kuma mala'iku akan yan yatsa daya sauran halittu gaba daya akan dan yatsa daya sun mai sannan ubangiji ya ce anal malik ni ne sarki فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه sai manzo Allah sallallahu alaihi dariya har sai da haƙoransa fiƙoƙinsa na gaba suka bayyana sun maƙaƙara sannan manzo Allah su sai ne karanta fadar Allah ne ce wa ma Allah haqqa qadari lalle sun san Allah amma ba su girmama shi yadda ya kamata su girmama shi yanzu bai hude ne yanzu yake ga manzo Allah Allah zai rike sammai da dan yatsa daya kasai dan yatsa daya ainihin duwatsu dan yatsa daya bishiyu dan yatsa daya sauran halittu gaba daya dan yatsa daya ya san wannan amma kuma yake imani da Allah shine manzo Allah yi dariya yace ba su girmama Allah yadda ya kamata su girmama shi qala ya ayyun sa'id wa zada fihi fadil ibn iyad an mansur an ibrahim an abida an abdullah ya ayyun sa'id ite fadil ibn iyad Allah ya ji kansa yayi kari a ruwayarsa daga mansur daga ibrahim daga abida daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace fadhika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta'ajjuban wa tasdiqan la manzo Allah sallallahu sai yi dariya dariya ta ban sha'awa da ban kai da mamakin abin da wannan bai huda ya faɗa wa tasdiqan lahu da kuma gaskata bishi bai huda ma'ana annabi ina so ya faɗi cewa wannan maganar fa da kuka ji mai yahudan nan ya faɗa gaskiya ce fa Allah zai rike sabbai da ɗan yatsa ɗaya kasai ɗan yatsa ɗaya duwatsu ɗan yatsa ɗaya bishiyu ɗan yatsa ɗaya sauran halittu a ɗan yatsa ɗaya wannan maganar da ya faɗa gaskiya ce amma kuma gaskiya ke imani ya zo inda ya shigo haka ya fita maimakon wannan abin da ya sani in zo gidi an tabbatar da shi ya kasa imani amma ina dakhalu bil kufri wa hum fara kharaju bih sai shigo da kafircin su kuma sun fita da kayansu. Allah ya tsawaye sayan uwa nan manzo Allah yana da detailing fito mana da bayani game da irin hannun Allah subhanahu wa ta'ala kamar inda ka san hannu na da ɗan yatsu haka nan hannun Allah yana da ɗan yatsu abinda ba yadda kai baka kace hannun ɗan yatsan ga irinsa amma dai akwai hannun Allah yana da ɗan yatsu dan gashi wannan bai hude ya faɗa kuma annabi ya gazzata Allah zai rike sammai da ɗan yatsa ɗaya kasai ɗan yatsa ɗaya duwatsu ɗan yatsa ɗaya bishiyu ɗan yatsa ɗaya sauran halittu gaba ɗaya ɗan yatsa ɗaya manzo Allah sai yi dariya ya tabbatar da shi akan wani abin da ya fara yau da aka kamar inda ka yadda akwai hannun akwai shi to kuma sai ka yadda akwai yan yatsun manzan Allah sun salame ta akwai yan yatsun saboda sai ka bari akwai yan yatsun ina fatan mun gane to kuma wannan shi ne ma'azin shayi a cikin ah, hadisi da yake da alaƙa da babu wannan hadisin idan kuna iya tunawa shi ma ya gabata kamar hadisi mai lamba dubu hudu da ɗari takwas da sha ɗaya kuma insha Allah zai sake zuwa a nan gaba a waɗansu hadisai قال حدثنا عمر بن حفص بن دياس قال حدثنا ba قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله وأن حديث لسنة بيزو عبد الله بن مسعود الله قال ما سيدايته جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب ولمتن دقى أهل الكتاب يا أبو جمع صلى الله عليه وسلم فقال سيك يا أبا القاسم يا بابا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع Allah zai rike sammai akan ‘yan yatsa ɗaya ko da ‘yan yatsa ɗan yatsa ɗaya wal arabina ala isbi' kasai da ɗan yatsa ɗaya wa shajarata was ala isbi' da duwatsu da ƙasa a ɗan yatsa ɗaya wal khala'ika ala yasba sannan sauran halittu a ɗan yatsa ɗaya sun mai sannan ubangiji ce anal malik ni ne sarki anal malik ni ne sarki ya faɗa yi maimaita fara'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam zahik hatta badat nawajidu abu abdullahi dan musulunci, sai daga annabi sallallahu alaihi wasallam yi dariya har sai da haƙoran tafiƙoƙi suka bayyana sun makara sannan ya karanta faɗar Allah da ce wa ma ƙadarun Allah haɓɓa ƙadare ba su girmama Allah yadda ya kamata su girmama shi ba sun san shi amma kuma sun yi su imani wannan abincin shi ne wancan abincin da ya gabata mai lamba 7414 kuma zai sake zuwa a nan gaba kamar yadda ya wuce can hadisin da lamba dubu hudu da ɗari takwas da goma sha ɗaya yan uwa masu albarka wannan hadisai ko waɗannan hadisai ko wannan babi imamul bukhari ya kulla shi domin ya tabbatar da sifofi da allah subhanahu wa ta'ala sifofi na kamala wanda suka dace da shi kuma da abin da ake nema daga mutum domin ya samu tsira ranar tashin alkiyama ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ni da ku cikin waɗanda suke jin magana sun mafi kyau su ciki waɗanda suke jin abin da yake cewa hujja gare su ba hujja a kansu ba Allah ya mana jagora ya dora ma kan daidai kuma lallai anan ne za mu kwana insha Allah Allah ya kai mu gobe sai mu dora daga nan da da muka tsaya abin da muka fada kuma ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kore Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu aiki na ne kuma Allah ya ba mu ne Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai Allah kai mana jagora Allah ka dora mu akan daidai Allah ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka kinsa shirye a cikin zukatan mu Allah ka shirye gabanin mu Allah kai mana jagora Allah ka zama gatan mu a kowane irin yanayi halin da kasa take ciki Allah ka kawo mana dauki Allah ka raba mu da kunci Allah ka raba mu da damuwa Allah muna roƙon ka magabatan mu ka ji kansu ka gafarta musu idan rayuwar mu ta zo karshe ka samu cika da imani inda muke wa magabatan mu addu'a ka ba mu imani addu'a a bayan mu kai mana jagora wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته